وأنت راض عنا غير غضبان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تهرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارد عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da wannan darasi namu da muke gabatarwa a cikin wannan a lokaci wato a cikin wannan lokaci bayan abin nan a sallar magariba zuwa isha'i ta kowace larba a wannan masallaci namu na almusira a yau wannan abin da wannan larba daya ga watan bakwai jiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda daidai muna roƙonka Allah ka taimaka mana Allah ka yi mana jagora Allah ka yi mana ƙarshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makomin abin da duk ka samu Allah ka taimake mu mai shi saboda kai ba don kowa ba abin da ka ce mu bari kuma ka taimaka mu bari saboda kai ba don kowa ba Allah ka anshe ibadodin mu Allah ka kare imanin mu ka kare mutuncin mu ka kare mana lahiyar mu ka kare mana rayukan mu Allah kai mana buɗe na alheri ka buɗa mana ƙorin alheri da albarka sunayenka ka kare muka kare ɗaya da iyali da zuriya Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka riƙa mana su ka ɗaukaka su Allah ka girmama su muna nan yau a cikin wannan littafi namu kitabu at-tajid sami'ul usul a yau muna nan cikin kitabu siyami idan ba kuma ce ba har yanzu muna nan cikin wannan kitabu siyami babin mu wato albabu salisu yajibu as-sawm wal ifdaru bi ru'yatil hilal dauka azumi yana wajaba aje azumi yana wajaba bi ru'yatil hilal in an ga jinjirin wata idan aka ga jinjirin wata to dauka azumi ya wajaba idan an ga jinjirin wata ƙarshen wata to ya wajaba aje azumi kuma عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغ عبد الله بن عمر ياتي دغ النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا تصوموا حتى تروا الهلال kada ku dauki azumi sai kun ga jinjirin wata wato kada kowa ya dauki azumi hatta tarawul hilal sai kun ga jinjirin wata wato hilal ramadan jinjirin wata ramadana sai in kun gane sannan a ɗauki azumi wala ruwa hatta tarawu kuma kada ku ci abinci hatta tarawu hatta tarawu shi ma sai dai hilalu shawar, watan shawar. kada ku ɗauki azumi sai kun ga jinjirin wata wato idan azumi wato watan azumi ya hita sa'annan kada ku ajiye azumi kuma sai an ga jinjirin wata a nan kun ga annabi yana magana da jama'a musulmi cewa la ta sumu hatta wal hilala bai ce la ta sum hatta izara aitar hilal bai ce kai ka ɗauki azumi har sai in ka ga jinjirin wata bai ce haka nan ba amma dai abin da ya ce ko masu azumi kada ku ɗauka sai in kun gani saboda duk musulmi a wurin Allah matsayinsu guda su musulmi a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka wasu wakilan wasu ne wato su musulmi wasu wakilan wasu ne idan wasu sun ka gani to ya wajaba ga wasu su ɗauka amma idan saɓani ya zo to nan sai hukuma idan akwai saɓani wasu na ganin an gane shi wasu na ganin ba a gane shi ba to nan hukuma za ta shigo ita hukuma duk inda rikici ya hito to za ta zo ita za ta yanke hukunci ta ce ganin sawa na bai ba ganin sawa na abdaidai wala kuma kakkuce abinci hatta rauhu har sai kun gane shi shi dai jinjirin dai shi na aka ta magana kakkuce abinci hatta rauhu har sai kun gane wato sai kun ga jinjirin watan shawalu to idan kuka ga jinjirin watan shawalu to shi kenan daɗa lokaci yayi da za ku ajiye ku. Ah, abin na fa'in gumma alaikum idan an kai muku hadari faƙaduru lahu ku ƙaddara mai wato ku ƙaddara mai kwana talatin ai in uskira idan an karye shi bigaimin ah, da giragizai to faƙaduru lahu ku ƙaddara mai kwana talatin ai kammiluhu talatin ku kammala shi kwana talatin don lokacin da ya kamata a ga wata sai an kai hadari ba a samu gani ne ba to za a jinkirta sai ya kai talatin daga ishirin da tara ba a ajewa in azumi na sai an kai talatin haka nan idan abin nan a watan sha'aban idan watan sha'abana ne to ba a aje shi sai ya kai talatin daidai idan ba a ga wata ba faƙaduru lahu talafi rawahu alkamsa malama hadisi biyar suka rawaito wannan hadisi wa lafazin tirmidhi lafazin hadisin tirmidhi cewa yi la ta sumo qabla ramadana kada ku ɗauki azumi kamin ramadana wato kada ku yi tarbi a sumo da ru'yati ku dai ɗauki azumi ya an saboda an gane shi wa abdiru li ru'yati kuma ku ci abinci saboda an gane shi wa in halar hu ga ya bato idan girgije ta shiga tsakanin ku da shi ta ruhe shi wa aka milu talatin na yawan ku kammala shi kwana talatin to kun ga wannan aiki ne sai hukuma ka iya yi ne in ba hukuma ba kun ga yanzu idan ya zo ana bibi ne kwana 29 sai an kai ruwa an kai hadari to babu wanda ka hana mutane ya sa su sai sun ɗauki azumi gobe sai hukuma amma mutum guda shi ɗai sai dai ya hana ɗaya ne da mata ne idan malami ne ya hana almajirai ne amma bai iya hana ƙasa gaba ɗai don matsala ce ta hukuma nan sai hukuma wale bukari ruwayar bukari wa in gumma alaikum in an yi muku hadari an kasa gama wato ya ruhe shi Ba fa akan lu'idda ta ba na talafi Ka cika gidan watan sha'abana ya kai talatin kana a ɗauki ramadana lokacin ɗauka kenan wa bi ce, a cikin wata riwaya fa in gumma alaikum in ayi muku gamam an ta hadari an rufe sama to ba su mu talatin na yauman ku yi azumi kwana talatin ba su mu talatin na yauman ku yi azumi kwana talatin saboda haka idan irin wannan ya faru to cikawa aka iya kai talatin ai fa in ugumiya fa in gumma ma'anarsa ai fa in ugumiya wa ma'anaha abin nan tawara wa tara ma'anarta in wata ya koyi ya ruhi ba a gane shi ba fala yajibu ramadana azumin ramadana bai waje ba illa bi ru'yati hilalihi sai in an ga ne wala yajibu al-ibdaru minhu kuma ce abinci ga wata ramadana bai waje ba illa bi ru'yati hilal shawwal sai in an ga jinjirin shawal qabla gurubi kamin rana ta faɗi au ba da ko kuma in rana ta faɗi don shi watan shawal abin nan ana iya gani ne kamin rana ta faɗi kuma ana iya gani ne bayan ta faɗi wa in ustatira alhilalu idan aka rufe jinjirin watan ba a gane ba wajaba ikimalu shahari talatin ne wa ya zama wajibi a cika wata kwana talatin da jama'a kamar da kun ka sani rigimu da kuwa gana ana yi yanzu na ganin wata abubuwa ne na lokaci ko wannan ku dai ya kama addini ne da kyau na'urori da agga hukuma na binciken wata ta tabbatar da shi talaka bai iya mallaka su talaka bai iya mallaka su wayanda hukuma ka umfani da su a ga wata talaka bai iya mallaka su illa dai lokaci na kawai ko wani talaka yana gani yana da dama shi maganganu ne wanda yaka son yayi don ya raba kan mutane amma dai hakika wannan matsala ba ta talaka ba ce ta haikarin talaka Allah ya taimake mu ya haɗa kan mu ya haɗa kan musulmi baki ɗaya wa anhu radiyallahu anhu daga shi malla abdullahi bin umar radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce inna ummatun ummiya mu jama'a muke ummiyai la na kasubu ba mu rubutu wato ba mu iya rubutawa ba wala na hasubu ba mu iya lissahi wato ba mu iya lissahi ba a sharu haka da wata haka yake sai annabi jin tsohorta ne guda biyu ya ce a sharu haka za goma kenan ɗaya wa haka za ya kuma jin tsohorta ya ce haka wato a sharu haka za wa haka za ya ani ratan. ya koma cewa a shaharu haka za sai ya naɗa farce guda ya naɗa farce guda shi na mai littafi ya ce kenan ya'ani marratan tis'atan wa na yana nihi wani lokaci wata yakan yi kwana ishirin da tara wa marratan talatin wani lokaci yakan yi kwana talatin mutane da yawa saboda sana an daɗe wata na ishirin da tara in an ka taho an ka ce yau ba gane ba mai talatin na sai su yi ta manganu wa ƙasa kaza aka wa biyayya wasu na aka wa biyayya wasu na sun kashe kaza jama'a musamman malamai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku yi aiki da abin da kun ka karanta so ko ƙiyayya kai ya hana muku bin abin da Allah ya umarce ku wata yana kwana talatin wani lokaci wata yana kwana ashirin da tara wani lokaci a talatin da ɗaya abbayi kamar watan turawa amma dai yana 29 tara ba dai yana kuma talatin daidai to ku yi amfani da abin da kun ka sani ita fa wannan duniya da kun ka gani ba zama za a yi cikin ta ba kuma Allah subhanahu ta'ala wato zai saka ma kowa da maganganun da ya faɗa cikin duniyan nan da kuma aikin da ya aikata cikin duniyan nan saboda haka ku gaya wa mutane wata yana talatin wani lokaci wata yana 29 wani lokaci wannan hadisai rawa a talasa rawahu a talasa wannan hadisi malaman hadisi a talasa suka rawaito wannan sa'i an umar salma radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi shahara rayuwar duniya ba ta da daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata kuma shine shugaban manzanni duka ba wai sauran mutane ma ya ku bayi ba waɗanda sun kai kowa daraja wurin Allah su ne manzanni ne don mala'iku ba su yi daraja manzanni ba don eh, mala'ika ko ni girma ne ko ya kai suna ne jibrilu daraja sai kawai a aike shi wajen manzo shi ya daraja sai shi Allah ya tsafi min ta, rusulan wa min nasi shi Allah yana zaɓin eh, cikin mutane yana cikin mala'iku yana zaɓin manzanni cikin mutane yana zaɓin manzanni sai ya aika manzannin da ya zaɓa cikin mala'iku sai ya aike su su kai saƙo wurin manzannin da ya zaɓa na mutane kun ga su yaran ne ya aike zuwa ga manzanni saboda haka su abin nan cikin halittun Allah ba mai daraja kama manzanni to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugabansu to amma duniya saboda rashin daɗinta ya taɓa yin rikici da mata ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala sai yayi ila'i min yi daga mata ne shahara wata guda yayi ila'i abin nan wata guda saboda rikicin su ai halafa annahu la yadkhulu alaihi na shahara yayi rantsuwa yace ya rantse da Allah bai shiga gida ne sai bayan wata guda abin da ya hana dattijo ba yaro ba manzo Allah ba yaro na ba dattijo na cikin garin su ba wani gari yace ba yana ji yana gani gida ne bai shigowa gare har wata guda rigima duniya ba ta da daɗi rigima duniya ba ta da daɗi matasa in za ku yi aure kowanku ya tsaya ya kai lokacin aure kuma ya yi tanadi kamin ya yi aure ya yi tanadi kamin ya yi aure kuma kowa ya tsaya ga mata guda ko ya aure ya tsaya ga mata guda sai in ya kai ya fara zama da tijo ya ɗan gane abubuwan da ya kamata ya gane don mata ya da guda wahala gare su in mace ta wuce guda wahala gare ta ba abincin da tsaye ba kun ga yanzu ga mai gidan sun hana mai shiga gida wata guda kuma yana ji yana gani shi adda gidan gaba na wani na ba kuma dukkansu in ba aishatu da saudatu ba babu wadda ya aura ba ya yi gidan nan tare da ita aishatu da saudatu su ɗaya na an kai gidan nan yana tare da su saura duk da baya aure su amma ga su hana mai shiga gida shi adda abinai ba gado ne ba gadon su makka yake sai ne yayi da kuɗi ne ya dina shi da ƙarhi ne amma ga cikin gida mata sun hana mai shiga shahara wata guda falamma da ce satun wa 20 yauman lokacin da kwana 29 sun ka shuɗe ya yi rantsuwa wata guda bai bai shigo gidan ba don zuciya ta ta ɗanyi sanyi don in ana in mace na yin hushi kai ma ka yi hushi sakin ta za ka yi wata rana ba ka sanin sadaka ka kasa jinta. amma in ta yi hushi sai ka yi garka ita adda gida yanzu tun da tana ciki ita adda gida sai ka ban mata in kana ɗan ɗaki garka ka dawo nan in mai haɗa ta ga dole sai ka yi dubara wajen da za ka rufe ɗakin ka hana mata tawa inda yake in ba haka nan sai ta kawo nan in mai faɗa ta to annabi ya yi rantsuwa ba zai komo gidan ba sai bayan wata guda walan muhammada ta satun wa ishiru na man gada lokacin da kwana ishirin da tara sun kauce sai ya zo da sahi aura hako ya zo da marici malam matan ba su huce ba su faƙila lau yana shigowa sai an ka ce mai wata daga cikin sace na kawo ka yanzu In naka halarta Allah ta da kula shaharar ai kai kayan rantsuwa ka ce wata guda za kai baka shigo gidan ga to zai kawo ka gidan ga yanzu an ce wal qa'ilu aishatu fa innahu bada daya wanda tace mai haka ne ya su aisha radiyallahu anha don fa innahu bada daya da ya dawo wurin ta ya fara shiga sai ta ce to kai da kace wata guda za ka yi mai kawo ka yanzu ba ta huce ba in kana huce ka huce in ba ka huce koma faƙala sai ya ce mata na shahara ya kuna ta satan wa ishirin ne yawon wani gabo ya Allah ai wata yana kwana ishirin da tara wata na guda ke nan yau ai wata yana kwana ishirin da tara wata na guda ke kun ga sai mai da abin dariya in da ya mai sai hushiwa da san mai zuwa komawa zai to ita mace haka nan take in ka ji mutum na haɗin wallahi mace ba ta yi min walakanci mutumin banza na duk mutumin da ka ji yana haɗin wallahi ni mace ba ta walakanta ni to shi mutumin banza na walakanta ta yi ka son yi alayi wala hino, wunna illa imun ba mai walakanta sai mutumin banza rawahul Hamsa khamsa illa aba dawud wa zada muslim muslim ya ce ثم دبق النبي صلى الله عليه وسلم بيده سنة النبي جنى hannuwa ne haka. abin nan biya daihi hannuwa ne duka talatan sau uku ya yi haka ya koma ya yi haka ya koma ya yi haka bi a sabi ya daihi kulle ya da horta hannuwa ne duka yana hada ya a shaharu haka za ai wata haka yake goma kenan wa haka za haka yake ishirin kenan wa haka za sai ya lankwashe harce guda haka ya ce wa haka za wa talisa da tisin mina na uku ya lamɗa harshe guda ya yi da farce tara ya ce to ai wata yana yin haka kwana talatin goma goma sau biyu da tara guda wato talatin ba ɗaya kenan ya ce to ai haka wata kan yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kuma ya yi hankuri da abinai wato ya yi hankuri da abin nan mata yi nai ya shigo a wurinsu ya hankura da abi ne kuma abin da ya kawo a anan wato wata na kwana 29 ne abin da ya kawo hadisin anan amma dai so nake fahimta da wannan hadisi sha'anin mata sai hankuri kuma hankalinsu daban-daban yake kuma abin da ya kamata ku lura da mata mace duk da take yarinya ta hai hankali namiji duk sadda ya tsuha ya yi hankali ita ko mace duk sadda take yarinya ta yi hankali duk ta ƙara girma sai ta ƙara hankalinta ya rage namiji duk ya ƙara girma sai hankali ne ya ƙaru shi sa kuwa ganin wani bi in mace mace ita uwar in ta kama haɗa da mai gida sai kuka ga yadda tana ba ta hankuri haba inna haba inna ki hankuri ki inna bari ki hakan inna bari kaza inna bari kaza to ita ya ƙinu nan ita adda hankali ita ma inda ta yi zama tana da hankali haka nan dole yanzu ko ta girma hankalin ya rage to don ku san haka mata suke duk wanda adda mata kashi tunanin da adda ta kai mai sadda tana karama ta mai ita sadda tana babba sadda tana karama ta yi hankali sadda ta girma ba ta da hankali akwai mata masu tsohuwa da hankali ba su da yawa akwai su guda guda irin su ummu salma matar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su da yawa waɗanda kai tsuwa da hankali mai yawa duk in suna yara suna da hankali in sun ka girma hankalin sai yana kafa Allah ya ba mu kariya da tsaro ne Allah ya kare mu daga sharorin shaidan, da kuma al'ummar shaidan, wato jama'a shedan عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان أبو بكر ياتي النبي ياتي عيد ga shekara guda ba su na ƙasa su duka ramadanu wa zulhijja da ramadanu da watan zulhijja watan ramadan wato shi 29 kuma watan zulhajji na sallah babba shi ma shi 29 na biyu ce haka nan bai aukuwa shekara guda yana dai yiwa su yi talatin talatin su duka yana yiwa gudan su yi ishirin da tara guda ya yi talatin amma su duka duk a cikin ishirin da tara tara gaba dai ya ce to ba su bai haka nan bai yiwa rawahul arba ta Allah ka taimaka mana ka ba mu kariya da tsaronka ka ta aki da mu da imanin sai abin nan babu mu na gaba tasbutu ru'yatul hilal walau bi shahadati adalin sha'anin ganin wata yana tabbata walau bi shahadati adalin koda da shaida adili guda ne koda da shaida ce ta adili guda idan dai an tabbatar da adili na ya cika sharuɗan da shari'a ta ce mai su ana an ta shaida ɗin to idan ya zo ya ba da shaida gaban hukuma hukuma ta yadda da shaida ta yi to tana ba da sanarwa gobe kowa ya ke azumi عن husaini bin harifi رضي الله عنه قال amiru makka husaini bin harifi ya ce amiron gwamnan makka yayi hudu ba قال makala sannan ya ce رسول ilaina صلى sallallahu عليه وسلم manzon Allah ya yi zuwa gare mu wato manzon Allah ya yi da muwa ne manzon Allah ya ce muku da ya alƙawari da ku yace annan sakalin ru'ya mu azumi in an ka ga wata wa in lam narahu amma mu madina idan ba magane ba don madina an kawaye gari ba a ga wata ba wa shahida shahida adana shedu guda biyu adillai sun ka ba da shaida sun ga wata to na nasakna bi shahadati ma za mu yi azumi da shaida su idan an ka samu mutane guda biyu adilai suka ba da shi da cewa su kan sun ga wata to an ba mu umarni mu yi ibada da shi dudin amiru makka huwa abdullahi ibn umar amiru makka shine abdullahi ibn umar wa ahida da yace ahida ilaina amiru makka yace ahida ilaina rasulullah ahida ma'anarsa amara annan saka wa nan saka minan nusuki wa huwa al-ibadatu ka saumin wa hajji annusuku wato ibada kamar azumi da hajji da ana ce musu annusuk ai qala fi khudbati shi amiru makka zauna makka ya ce cikin hudubati amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nata'abbada manzo Allah ya umarce mu mai ibada idza ra'ayna al-hilala in mun kaga jinjirin wata aw shahida Thank you. wato ai ƙala fi khutbati amiru makka ya ce cikin mara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an na ta'abbada banza Allah ya umarci mu mai ibada idan ra'ainal hilal in mun kaga jinjirin wata Au shahida adalani ko kuma shaida adalai biyu sun ka bada shaida bi annahu ma ra'ayil hilala cewa su biyu sun ga jinjirin wata to annabi ya umarce mu mu ibada a wannan lokaci wato mai yi amfani da mu amfani da abin da sun ka faɗa wajen shaida su wannan hadisi wato rawahu abu dawuda wa daru qutni wa sahahu daru qutni yace hadisi ne sahihi الرجل من أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال an ruwaito daga wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lafan nasu fi akhir yawmin na ramadan mutane sun yi sabani game da yini na ƙarshen watan ramadan an kai ƙarshen watan ramadan to amma mutane sun samu sabani game da wannan wata na ramadan wato ƙarshen watan ah, sai ya zama dai ba babu hukunci ta kan hukuma ba ta bada da sanarwa ba wasu na gani ya kamata a ga wata yau wasu na ganin bai kamata a gane shi ba to ba a samu bayani ba don lokacin nan babu irin kabobin sadarwa waɗanda na nesa ka magana da na nesa in an gani wani gari sai a faɗi in ba gani ba babu waɗannan na'urorin Sosai sun ka ɗauki azumin su ranar talatin ga wata kowa ya tashi da azumi ana nan da rana zuwa wani lokaci faƙadima a arabiya ne sai wasu ƙauyawan daji sun ka zo sun kawo kaya madina hida inda nabi sallallahu alaihi wasallam sai sun ka ba da shaida su biyu na annabi billahi la ahallal hilala amsa ashiyan ashiyatan sun kace sun rance da Allah jiya da malici sun ga wata sun ga wata sun rance da Allah jiya sun ga wata saboda wanda ya zo ya bada shaida wurin hukuma aka zuwa ba wurin wani malami mai fatawa ba hukunci aka yi shaida aka bida ba malami mai fatawa aka bida ba hukunci aka bida a shi kun ka ga makka alƙalai ka yanke hukunci don su shari'a a kai. ba mai ba da sanawa sai alƙalai sai kotu ta tabbatar da ganin wata sai kotun koli ta ba da sanawa cewa an ga wata sannan a sanar da jama'a to mu ma nan muna da tamu kotun koli wato ta addinin musulunci abubuwan da a cikin na gyare-gyare akwai su Allah shi ba mu ikon gyarawa su masu mulkin da mu masu sauraren su Allah ya ba mu ikon gyarawa a to suna zuwa wajen annabi suka ba da shaida sun ga wata annabi bai san su ba don haka ya rantsar da su da Allah suka ce billahi sun rantse da Allah la ahlal hilal amta wallahi sun ga wata jiya da marici fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nasa sai manzo Allah ya umarci mutane azumin gada an ka dauka na 30 ga wata ashe radda mun ka ɗaukai ranar azumi ta tunda an ga wata jiya kenan yau ranar sallah ta ga mu ɗauke da azumi don in dai hukuma ba ta ba da sanarwa ba to kakka saurari magana kowa ka ɗauki azumi sadda hukuma ta ba da sanarwa to sai in ta samu saɓanin abin da ta sai a kai nai sai ta ba da sanarwa a musulunci kowa na kurewa hukuma ma tana kure a musulunci kuma kure ba laifi ba ne in dai kure na kure ba laifi ba ne inda ya kure na saboda haka hukuma dai ba ta yi labarin ganin wata wanda ta yarda da shi ba shi ne sakon kaji mai ruwa ya ce aka talafan nasu mutane sun sassaɓa waɗanga na ganin waɗanda an ga wata waɗanda na waɗanda ba a gane ba hukuma ba ta yarda da duk magana su kuma sai hukuma ta yi magana aka ajiyewa annabi shi a hukuma saboda haka sai ga shi ya ya bar mutane kowa ya ɗauki azumi an ɗauka ana ɗauke da azumi sai ga ƙawayawan daji sun zo su biyu suka ce sun ga wata aka zo da su wurin maza, Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsar da su fa shahida inda nabi sai sun ka ba da shaida wajen annabi billahi sun rantse da Allah la ahlal hilal amsa ashiyatan wallahi sun ga wata jiya da marici a mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na sa an yi sai annabi a musu mutane kowa ya kar azumi ne ya ci abinci tunda an samu tabbas yanzu hukuma ta ba da ta sanawa jiya ta ba sanawa kowa ya dauki azumi yanzu ta samu tabbas an ga wata jiya sai ta bada da sanawa kowa ya kar azumi ne wa an ya gadu gobe da sahi a ranar ranar biyu ga wata su yi ka sauko ila musallahun zuwa wurin sallar Rana biyu ga wata tun da yau rana ɗaya ga wata azumi muka yi sai da maraicen ga mun ka samu labari cewa ashe an ga wata jiya ita hukuma duk binciken da ta yi ba ta samu tabbas an gane ba ta ce to kowa ɗauki azumi lokacin lokaci na wanda duk mutane mutanen kwarai sun yawa ana yi wa hukuma biyayya in ta yi umarnin shari'a wannan umarnin shari'a ne a yi ma hukuma biyayya game da sha'anin ganin wata don haka da hukuma ne ba ta amince ma waɗanda da mun gani da wayan da kaciya ba mu gani ba sai hukuma ta ba da sanarwa kowa ya ɗauki azumi bayan kowa ya ɗauka da marece sai ga ƙauyawa sun zo suka ce ai jiya su sun kai sallah aka kawo su wurin annabi annabi bai san su ba to ya zai sai ya rantsar da su da Allah sun karance da Allah sun gane jiya da marici sai annabi ya ce to kowa ya dauki azumi a kowa ya kada azumi ne? kuma gobe da sahi ranar biyu ga wata shawwal duk su halatta masallacin idin wa an ya gadu ila masallahu wato su daka sauko ila masallahun zuwa wurin sallarsu ya ce do abin su daga sauko su ta zuwa wajen sallasu abin da annabi ya ba da umarni kenan alaihi salatu wassalam to wannan shi'a abin da shari'a ta ba da umarni kun gani inda wani na ba da umarni wanda ba annabi ba da umarni na ya tabbata amma da yake ga ƙa'idar shari'a jagoran al'umma shi ka ba da umarni sai kowa ya jira annabi duk sabanin da aka yi an ka aji wannan sabani annabi ya ba da umarni tun da bai da abin da ya natsu da shi sai ya ba da umarni kowa ta shi da azumi gobe da gobe ta yi kowa na ɗauke da shi da marici sai ga ƙawa sun zo su yi suka ba da shi da ce ai su sun gane jiya wato 29 ga wata a shi su sun gane da annabi ya rantsar da su ya tabbatar da gaskiyar su sai ya ce to kowa ya kai azumin nan gobe a daka sauko biyu ga wata a kai sallar wato a ranka ta rawahu abu dawuda wa ahmad bi sanadin sahihin abu dawuda da ahmad sun rawaito hadisin nan da isnadi sahihi kun ga hadisi sahihi na ya tabbatar da hukunci ga hukuma aka mai sai na ɗauka azumin ramadana ko ajewa Allah ya taimake mu wa alaikum salam ko kaka yake ai da duk shugaba yake kama kuntun nuni. ai duwa da kuke haka na aka shugabancin ku ai mutumin da irin wannan adalin da kuka na dori ai bai shugabancin Najeriya don ko zaɓe ne ba a yi Najeriya ko so ne ba ta yi duk maganganun gare kuka ji ana yi halin su ma malaman masu wa'azin suna zaɓen mutum wanda bai ba su kuɗi ba duk wanda ka ji sun fara ɓaci kuɗi ya bai ba su duk wanda ka ji sun fara ɓaci kuɗi ya bai ba su kuma duwa da mutum yake kowane kazafi sun kai mai radda ya ba su kuɗi suna wanke su ce waliyan Allah Iyi to ba ya nawa da ya kaso ba? Ai dan shi na shaidan ya ce wa maka ne abin nan wa qala shaidanu lamma al'aunin inna Allaha wa'adakum a al-haqqi wa ba kalam akhlamtukum. wa ma kana li alaikum min sultani wa ma kana li alaikum min sultani wa ma kana li alaikum min sultani ba da hujja ko guda da na baku to ai haka nan na abubuwan suke ai suna bi na ga abin da suka so shi na suka bi wanda ba su so ba su bi ne ai ba gaskiya ta gare su ba su ma mabiya ai su ma mabiya wanda duk kaga malaman haka nan mabiyan suke don ka san da sani duk da kaga malaman haka nan mabiyan suke Allah ya kare mu ko ko malaman halin malamin da zai zo ya faɗi gaskiya halin suna yarda da shi ba in kaji sun in kaza sun gungu suna bace bace ba mai waɗin gaskiya ba ai shi ne suka baci in kuma sun samu da suka so in dai kana waɗin gaskiya ko ga talabijin ba a sa ba a sa wajin ka kuma ba banna kai ba gaskiya ta kawai suna cewa kana wasu sauna a fili babu gani ko yan midiyar ga masu dauke-dauken ga ba ku ganin inda duk aka wa'azin gaskiyar halin kuna ganin su ku diba ku gani duk inda kun ganin su yan sharholiya na kuɗi aka ba su in dai ba a ba su kuɗi ba su zuwa wurin duk inda ba a ba su kuɗi ba su zuwa halin gaskiya suka so ai don shi ne abba su bin mai gaskiya ai saboda haka ita ne gaskiya kwaccire ka gare ta ka bi shi gare ta kwarai in ka ƙibin ra'ayin su ta ɓacin ka illa dai ita gaskiya mutum ya allata Allah yana tare da ma sadiki saboda haka ko an gudu dawowa a kai? kwarai Allah zai shi mana jagora wa anibin kun ji wannan hadisi sahihi kenan to wa ne umar radiyallahu anhu ma kala ibn umar ya ce tara annasu hilala mutane su yi kallon wata wato mutane sun yi tadibin wata shine kallon wata sun yi tadibin wata sun yi tadibin wata ba su gane shi ba fa akabartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amira aitu ni sai ni ga manzo Allah ni hana ga wata sai ni zo ni iske manzo Allah ni ce ya rasulullah ana ta da wata ba gane wato ni na gane shi to annabi ya san Abdullahi bin Umar shekhu sahaba ya san shekhu sahaba ya san adinai adilina rabbe yake duniya bai karya guda ba ko da mantuwa bai ta ba a taba faɗa mai magana ko da mantuwa ya maimaita ta ba haka nan ba annabi ya san adinai saboda haka wanda ya zo ya gaya mai ni na ga wata fasama sai annabi ya ɗauki azumi wa amara nasa bi siyami ya umarci mutane kowa ya ɗauki wannan azumi annabi ya ce kowa ya ɗauka. dan annabi ya san abi ne kun ga wannan hadisi wancan hadisin ya ba da umarni aje azumi da shaidan mutum biyu wannan hadisi na bishi ko ya ba da umarni a ɗauki azumi da shaidan mutum ɗaya amma duka kun ji annabi na aka kawo mawa ba ku ji an kai ma mala abubakar sadiq ba ba ku je an kai ma malam Umar dan kaɗaji ba ba ku je an kai ma malam Usman da Afana ba ba ku je an kai ma malam Ali bin Abi Talib ba ba ku je an kai ma asharatu mubashirin bil janna ba ku je an kai mutum guda daga cikin su ba suna mai daraja ba ku je an kai ma kowa ba don ba mai izini ya ba da sanawa sai wanda a shugaban da Allah ya naɗa shi ba da wannan. Wannan magana gaskiya kenan. wannan magana gaskiya kenan wasu mutane wasu mutane na so ko da ƙarfin tsiya su kwaci girma su ma sun zama mai ba da sanawa ko da ƙarfin tsiya su kwaci girma girma Allah ka bashi lillahi al jami'a wa bi wa bi ayatin lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin Allah ya ƙara mana gudunmawa tai Allah ya ƙara mana taimako ne Allah ya sha mu yi kyakkyawan ƙarshe to shi ma wannan hadisin na Abdullah bin Umar rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito shi wa Ibn Hibban da Ibn Hibban wal Hakim da Hakim wa sahahu Hakim yace hadisi ne sahihi wayan ga hadisai dai sahihai kuna jin da suka ba da shaida kwagga wata sai dai shi zo wurin mai gida ba kawai kowane ya zama mai gida ba kowa shi ma mai gida na ai wane ba na kware na ba ni ban zuwa ban ɗauka azumi in wane ba da sanawa wane ba na kware na ba su in duk lokacin da ka ɓata wani sai Allah ya ɓata ka in mutum ya bi Allah karatu na gashi nan shi na maka yi in mutum ya tsaya nan ko mutum ya so ya bace ka sai dai ya ɓaci hadisai ko ya tawili amma in ka ɗauko ra'ayin ka ce duk waɗanda hadisai a aje su kai ma ka ga mai bada sanawa wata rana da kai da mutanenka za ka ji babu daɗi wadda ka soke abin da a tabbatacce to kai ku za a soke ka kai da abin da kake tare da shi ba tabbatacce na ba wa nabin abbas radiyallahu anhu man qala jaa arabiyyun abdullah bin abbas ya ce wani ba ƙauyen daji a taho a arabiyan ba ƙauyen daji a ya zo ila nabi zuwa wurin annabi har yanzu dai ba ku ji an ce ja ila abu abi bakar siddiq wa ja ila umar dan khattabi wa ja ila usman bin afan wa ja ila ali bin ba ku ji wannan ba ko taso dai zuwa ga shugaban musulmi na yayyo mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala inni ra'aytul hilala yace ni na ga janjirin wata to annabi bai san shi ba ba ƙauyen daji na annabi bai san shi ba saboda haka da yace ya inni ra'aytul hilala ni na ga janjirin wata faƙala sai annabi yace bisa ga ƙa'idar hukuma a tashhadu an la ilaha illallah kana shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah qala na'am a shahadu Allah la ilaha illallah qala annabi yace atashhadu anna muhammadar rasulullah kana shaida lalle muhammadu manzo Allah ne qala na'am ce ina shaida lalle muhammadu manzo Allah ne kun ga abinda annabi ka iya yi bincike to ya yi bincike ya gane mutumin ga musulmi na musulmi al-muslimuna udulun kamar wani hadisi ya ce musulmai duka adilai ne sai wanda rashin adalci ne ya bayyana saboda haka yanzu annabi ya bincika ya gane musulmi na kuma shi annabi bai san illa ta ba shi wanga musulmi saboda haka ya anshe shaida kai tsala sai annabi ya ce ya bilal azzantin nasi ke ka ba da sanawa cikin mutane falai su mu su dauki azumi kowa ya yi shiru ba wani musulmi da ke ba da umarni a dauki azumi sai da kowace ya gani wurin annabi aka aika shi in annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yarda da shaida kai sai ya bada sanarwa ba wai don ka zo ka bada abin nan ce to ai mu mun ce mun ga wata ba ba dauka ba ba dole ne an shi shaida ka ba don sai an ka an ka cancanta ka cika ka'idodi nan wata shekara da an kawo kicin ga na gaya muku an ka ce an ga wata ya wuri nan naɗa kwamiti sun ka tani ce a taya wuri abinci gomin an ka ta yi su shiga nan su shiga nan an ka kai su inda wanda ya ce ya ga watan suka mai tambaya ashe wani ɗan sham sun ka ce yana da kai a wallahi ni na aza wata na <laughs> wallahi ni na aza wata na amma wasu na nan na ga wasu suna cewa an gane yawo da shi suka suka shaida ni ce to da an ka tambaye ni ka kowa ya dauki azumi a bari inda an ka fara sanawa a yi to bayan an ba da sanawa an dauki azumi sai ni kafa kwamiti ce su kai su dibo min wurin nan da an ka ce an gane yawo ko da an ka ce wa shi dan shana hmm? Allah ni na azawata na kun shi ko wata ma bai sani ba kuma shi kenan waya ga wata sannan an ka ce mai an gane wani wuri nan zuru sai nista shugaban irala na jihar Kadi. ni haɗa shi da wasu mutane ne ce ku tege da nan komin bincike tun da kai mutumin zuru kake sun ka ce mutanen garin waɗanda sun ka fara magana da sun ka ce wallahi tun da la'asar an ka kama ruwa kamar da bakin ƙwarya ba ɗauke da sai bayan shayi sai to malam kaka za a yi a ga wata yace haka alamun da yake sun kace wallahi da ba mota ko ya ba duk motoci fakin sun kai ga hanya wai shi shedan wai sannan ya ga wata ya ga wata to sai ni gane abin ashe shirme na kawai shi ka za ku ga duk mutumin da ya sa kai ne cikin irin wannan jayayya za ku ga tsaya ta yi na yawa za ku ga tsaya ta yi na yawa wani za ku gan shi kyakkyawan mutum ka kaura amma wani lokaci zai ka toka iske shi ya koma kama kare ba ta ba ta ɗaya a cikin rannan nashi to ko ga ƙaramin abu kacci za ka aza mutane ga hanyar da ba daidai ba za ka samu matsala balai shishike guda cikin shekarar musulunci azumi malamai da almajirai ku ji tsoron Allah kowa ya tsaya inda Allah ya ajiye shi kowa ya tsaya inda Allah ya shi shi ɗan ɗaya na kawar da mutane Thank you. na ka yawo da wa'annan abubuwa shaiɗan ne ko ya diba nan masu waɗanda wato ku riƙe darasinku ku riƙe karatunku wanda ya kamata wato abin na Eh, in mutum ya ce ra'ayi zai bi gaskiya bace shi bai da waya ƙasar ga in mutum ya ce ra'ayi zai bi bace bai da waya don yanzu ka ce wanda ka ba da sanawa ba ka yarda da shi ba kai za ka ba da sanawa kwana biyu sai yaran ka su ce ba su yarda da kai ba kai ma kwana biyu wani su ce sun yarda da wani kwana biyu shi ma su ce ba su yarda da shi ba kai a asali duk zunubin sai na bisa kanka kai da ka Allah su ganiya man sanna sunnatan sayyi'atan Allah ya gafarta mana saboda haka ku ji tsoron Allah mu dai abin da muka ce mu dai ba sarakuna bane mu almajirai ne kuma fatawa ba ba ba hukunci bane fatawa ba hukunci na ba iyakan malami ko almajiri ko malami iyaka ce fatawa hukunci yana ga mahukunta suka hukunci in kun tsaya ga abin da a ya gudana tare da annabi da sabai ne Allah zai taimake ku in son duniya ya ja ku kun ka bar abin gada ya tabbata daga annabi annabi son duniya ya ja ku kun ka karkata kun ka yi abin da ba daidai wannan ya rage tsakaninku ina ma ji dai ya mala addu'a ga hata malam guzuri na yanzu ban da guziri ta Allah shi baka guziri ya ke kenan bai da baka eh, jari ban da jari na ya kare ya kamala ya ce to Allah ya baka jari ba dole ne Allah ya baka ba in laifi kai mai azumi ka aji lokacin ajiya bai ba ba dole na ya baka jarin ba yana yiwa shi kenan laihinka jarin ya ta yi kenan ko mai dawowa Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ya ƙara mana ibada ta ya ƙara mana ikhlasi ya sa mai kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna makomanmu kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah eh to sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك يكينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وآدنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشمت بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا wala ta ja musibata na fi dinina wala ta ja al-dunya akbar hammina wala mablaga ilmina wala ta sallat alaina man la yakhafu kadina wala yarhamuna allahumma barik fi auladina wala tadurahu wa fikhun lada atika warzuqna birrahum allahumma zinna wala tanqusna wa adina wala tahrimna wa karimna wala tuhinna wa asirna wala tuasir alaina warda Allah ya rahman allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات